الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته من الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah kamu yau biyu ga watan Rabi'ul Awwal hijra Annabi sallallahu alaihi wasallam 1439 kuma yau 21 ga watan 11 miladiya 2017 a wannan masallaci namu Masjidul Imam Muhammad bin Abdul Wahhab alaihi rahmatullah domin ci gaba da darasi a cikin littafin al-Ubudiyya wallafar shaikul islam ibn taymiya rahmatullahi alaihi wannan shine na arba'in da 48 malam ibn taymiya yana mana bayani akan soyayya ita ce asalin bautar Allah subhanahu wataala san Allah shine asalin bautar Allah madaukakin sarki to shine sai yace fa inna min tamamil hubbi lillahi alla yuhibba illa man yuhibbuhu Allah fa inna min tamamin hubbi lillah lallai daga cikin cikar soyayyar da ake ma Allah Allah yuhibba illa man yuhibbuhu Allah mutum ya zama kayyasu wani sai wanda Allah ke son sa daga cikin cikar soyayya ta Allah madaukakin sarki da bawa ke masa to kada bawan ya so kowa sai wanda Allah ta'ala yake so in Allah ya ce yana son ne. ko kai ma wajibinka ne in kai masoyin Allah ne ka so wannan amma baya yiwuwa ka ce kana son wani kana son Allah amma kuma ga wasu bayin Allah da Allah ke son su kai kuma ba ka son su fa idza ahbabta ma la yuhibbu kanat al mahabbatu naqisatan idan ka so waɗanda Allah madaukakin sarki baya so soyayya ta zama tawayayya ba cikakkiyar soyayya ba ce daga ƙa'ida ita ce waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya ce yake so yana da waliyansa waɗanda suke da matakai daga cin auliya Allah akwai as na akwai ash-shuhada akwai as-salihu waliyan Allah waɗanda Allah maɗaukakin sarki yake son su yake jibin lamarin su to mataki mataki ne siddiqai sun fi shuhada'u shuhada sun fi salihuna haka matakin yake domin mataki na siddiqiyya shine matakin da ke biye ma matakin annabta ita annabta ba a samunta da yawan ibada Allahu alamu haifu ya ja'alu risalata Allah shi kade san inda yake sanya manzancinsa iyaka idan Allah ta'ala zai zaɓo ne ya zama annabi ko zai zama manzo to tun yana yarinta Allah zai tsare irin abubuwan da yara suke aikatawa marasa kyau ko matasa suke aikatawa samari to Allah zai tsare mutum ta yadda in ya zo yana da awa mutanensa ba za su rika masa guwan abin da ya gabata ba domin ɗabi'ar ɗan adam ita ce shi ɗan adam bai yafiya ko da ba shi aka ma abun ba mutum tsohon marajin magana ne sai ya tuba Allah ya karɓi tuban shi kuma ya gafarta mishi amma mutane sai su zama su basu yafe mai ba kuma ba su neman laifin ba so daga da an yi wani abu sai su rika tuna ma mutum sai su ce ai kai da kake kaza hmm? sai su ce kai da kake kaza to wannan shine ake ce Allah madaukakin sarki sai ya tsara annabawansa in Allah zai aiko manzo to tun yana ɗan yaro sai Allah ya tsare shi hatta irin mugun wasan nan da yara suke yi annabawan Allah ba su yi suna yara annabi sallallahu alaihi wasallam a tarihinsa a sirarsa duk irin abubuwan da yara suke yi baya yi miyagun abubuwan da ake na jahiliyya baya yi Allah ya tsare shi to sai mataki na siddiqiyya shine matakin da yan gaba gaban annabin Allah zababbu a cikin mabiyan annabin Allah su ne Allah maɗaukacin sarki yake ba su mataki na siddiqiyya kamar yadda sayyidina Abubakar radiyallahu anhu ya samu wannan matsayin a cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi sallam. sai mataki na shuhada'u shuhada'u suna da yawa amma manya manyan shuhada'u su ne waɗanda suka je fagen fama na ɗaukar kalmar Allah aka kashe su a can amma nau'ukan shuhada'u suna da yawa sannan sai salihu sauran bayan Allah wanda kila kana iya ganin su ma ka rena su amma da za su rantsi yau dinnan da ake cikin kaka ba damuna ba su rantsi su ce wallahi za a yi ruwa yau a Zariya. saboda Allah mana ku kike kunya kunyata su sai ya sa su ayi ruwa sai ya saukar da ruwa to shine son irin waɗannan da kuma son ayyukan da Allah ke so to wannan ita ce soyayyar Allah madaukakin sarki amma abinda Allah baya so kai kuma ka ce kana so kuma ka ce kai masoyin Allah ne to wannan iddi'ai sunansa iddi'ai sunansa da'awa sunansa kawai kiran magana da baki mutum ya faɗi kuma kowa zai iya yin wannan wa amma qada'uhu amma hukuncin Allah madaukakin sarki wa qadruhu da kuma kaddararsa fa huwa yubghiduhu wa yakrahuhu Allah madaukakin sarki na kin wannan kuma Allah bai yadda da shi ba wa yaskhatuhu kuma yana fushi da wannan Allah ne hukunta abu kaza zai faru yanzu duk saban da ake yi a duniyar nan kowane iri ne Allah ya hukunta ayi amma bai so shi ne ake ce masa alqada'ul kauni in kuma alqadru ne alqadrul kauni abinda Allah madaukakin sarki ya halitta amma baya son wannan abu baya zan shi amma yayi ne domin jarabawa ya ga wane ne zai ci wannan wane ne kuma ba zai ci ba Allah ya halicci sabo dan ya gwada bayinsa waye zai ki zuwa ga saban nan waye kuma zai ji shine liyabluwakum ayyukum ahsanu amala dan so daga Allah madaukaki saki shi yake hukunta komai shi yake kaddara komai amma kuma ababan da suke munana Allah baya son su kuma Allah bai yadda da su ba shine wa yaskhatuhu kuma Allah yana fushi da wannan abin in an yi wa yanha anhu kuma yana hana ayi shine al-qada'u al-kawni da al-qadru al-kawni sadaka ka ce wai kai duk abin da Allah ya halitta a duniya ko ya hukunta kana so kaga wannan hauka ce kamar yadda aka faɗa mana a baya a'a abubuwan da Allah ya ce yana so in kana son ka zama masoyin Allah to su ma kai zaka su zaka su abubuwan da Allah ya ce yana kin su yana hushi da su yana hushi da masu yin su to kai ma in kai masoyin Allah ne zaka zama kana kin waɗannan abai baɗan kuma baka san su fa in lam uwafiqhu fi bughdihi idan ni yanzu misali ban dace da Allah madaukakin sarki a cikin abin da Allah yake ki ba wa karahatihi kuma abinda bai yadda da shi ba wa sakhtihi kuma abinda Allah ke hushi da shi lam akun muhibban lahu to ban zama masoyin sa so daga sai ka zama kana kin abinda Allah ke ce, Allah yana kin kafirci yana kin kafirai Allah yana kin fasikanci yana kin fasikai Allah yana kin munafurci yana kin munafikai duk abinda Allah ya ce baya so to in kana son ka zama masoyin Allah na gaskiya wanda ya cika ma Allah bauta to dole ne ka zama kana kin waɗannan abubuwa waɗanda kuma ya ce yana so to dole kai ma ka so su wannan shine sharadi bal muhibban lima yubghidu mutum ya zama yana son abinda Allah ke ki kenan ko a mataki na yan adam ai duk abin da masoyinka yake so kai ma za ka so abin da yake ki kuma za ka ki sannan ka zama masoyinsa ba ka ce kana son shi amma kuma kana kin masoyinsa kuma sannan kana son makiyansa to ta yaya za a ce kai masoyin shi ne kaga babu soyayya a nan fattiba'u hadhihi shari'ati kaga bin wannan shari'ar da Allah ta'ala ya saukar da ita a cikin alqur'anin sa da sunnar manzansa sallallahu alaihi wasallam wal qiyam bil jihad biha da kuma tsayuwa domin kokarin yada wannan da wannan wannan shari'a da matakan jihadi da aka sha mana bayani min a'zamil furuqi wannan na cikin mafi girman bambance bambance baina ahli mahabbatillahi wa awliya'ihi alladhina yuhibbuhum wa yuhibbunahu tsakanin baina ahli mahabbatillahi tsakanin masu tsakanin waɗanda suke soyayyar Allah wa awliyaihi kuma masoyansa alladhina yuhibbuhum waɗanda yake son su wa yuhibbunahu kuma su ma suke son sa wa man yadda'i mahabbatallahi da kuma wanda yake ikirarin shi masoyin Allah ne kawai a baki kawai tsayuwa a ga ka tsaya tsayin daka kana tsara shari'ar musulunci kai akan kanka a rayuwarka kana aiwatar da abubuwan da Allah ya ce a yi tun daga abin da ya shafi aqida abin da ya shafi ibada abin da ya shafi mu'amala abin da ya shafi suluki abin da ya shafi dabi'u kana kokarin bin abin da shari'a ta ce a yi sannan kuma ka tsaya tsayin daka kana gayyata wasu su kana ba kuma shari'a kariya to wannan ke nuna cewa kai masoyin Allah ne a gefe guda shi kuma wanda kawai a baki yake faɗi amma shari'ar musulunci ta yi dama shi ya hagu to kaga wannan tabbas bambanci ne wanda yake balo-balo a fili wanda babu wanda ya isa ya musa shi domin nasosan alkur'ani da hadisan annabi saba sune suka tabbatar da haka naziran ila umi rububiyyatihi shi wannan wanda yace kawai yana san Allah a baki naziran ila umumi rububiyyatihi yana mai kallon gamewar rububiyyar Allah wato abubuwan da Allah yake aiwatarwa a duniya yanzu misali ai daga cikin rububiyyar Allah akwai azurtawa yanzu duk wanda Allah madaukakin sarki ya azurta ya shi dukiya Allah na san shi ne sannan duk dukiyar da ka ganta a duniyar nan ai Allah ke ba da ita ko to Allah na san ta har da dukiyar sata da dukiyar da za a saba ma Allah ai fashi ai kisan kai a same ta da Allah na santa mun gane to kun ga wannan bambanci kenan aw muttabi'an li ba'dhin bidi ko kuma ya kasance mai bin wasu bid'o'i al-mukhalifati li shari'atihi wanda kai tsaye suna cin karo da shari'a Allah kaga bambanci tsakanin mutumin da ya tsaye yake tsara shari'a Allah da kuma wanda kawai abaki yake faɗa sannan ya ɗaukan ma kansu wasu bid'o'i sallarsa ta bid'a ce rayuwarsa ga baki ɗaya ta bid'a ce to kaga suna da bambanci tsakaninsu da wanda yake bin shari'ar musulunci sau da kafa a aikace kuma yake gayyata a yi kuma ya tsaya tsayin daka ya jure a kan sai ya ga an yi waɗannan abubuwa wancan na farkon shine masoyin Allah shi ko wannan mai faɗi a baki amma ayyukansa sun saba ma abin da yake faɗi a baki kaga ba masoyin Allah ba to wannan shine ma'auni sadaka duk wanda yazo ya ce shi masoyin Allah ne to akwai ma'auni da za a auna domin a tantance a bambance waye masoyin Allah na gaskiya waye masoyin Allah kai a baki fa inna da'wa hadhihi al-mahabbati lillahi irin wannan da'awar kawai a faɗi a baki a ce ana san Allah min jinsi da'awar yahudi wan nasara al-mahabbata lillah jinsin su daya gida ɗaya suke uwa ɗaya uba ɗaya tsakaninsu da irin yadda yahudu da nasara suka ce su masayin Allah wa qalat al-yahud wan nasara nahnu abna'u Allah wa ahibba'u haka suka faɗi da yahudu nasara suka ce mu ƴaƴan Allah ne kuma masoyan Allah ne kaga su sun wuce suka ce masu ƴaƴan Allah ne Allah ne baban su wal iyadu billah kuma haka suke faɗi to irin wannan mutum ya zo kawai shi ke ne ya ce shi masoyin Allah ne da baki amma bai aiwatar da abin da Allah ya ce a yi to me bambancin sa da waɗannan yahudu da nasara waɗanda su suka ce su masoyan Allah ne kuma suka ce su yayin Allah ne ba bambanci jinsin su daya lima fihim min an-nifaq alladhi hum bihi fi ad-dark al-asfal saboda munafincin da suke da shi wanda ya kai su a ranar gobe kiyama za su kasance fi ad-dark al-asfal min an-nar za su kasance a ƙasan ƙasa can na wutar jahannama kama qad takunu da'wal yahudi wan nasara sharran min da'awahum kamar yadda da'awar yahudu da nasara ta zama ta fi sharri fiye da da'awarsu idza lam yasilu ila mithl kufrihim idan wanda yake da irin wannan da'awar bai kai irin ta yahudu da nasara ba ta yahudu da nasara ta fi shi muni ta fi tashi muni amma dai sun yi kama sun faɗi da baki shi ma faɗi a baki amma wajen aiki babu wajen aiki babu so daga ƴan uwa soyayyar Allah maɗaukacin sarki da ake yi na farko a cikin zuciya take amma aiki ke gaggata ta aikin kowa shi ke tantance shi masoyin Allah ne ko ba masoyin Allah ba ne amma faɗi a baki kowa zai iya yi kamar ne wancan baitin da aka ja aka sha jawo mana kullun yadda'i waslan bi Laila wa laila la takabbu lahum bidaka kowa sai ce yana san laila amma laila ai ba za ta samu musu haka nan kawai a baki ba a ce kana son wata budurwa da aure amma a ce ka fito ka kasa fitowa a ce ka kasa daki ka kasa kawowa a ce ka kawo toshi ka kasa kawo toshi to ina magana aure to soyayyar Allah subhanahu wataala ba a baki ake yin ta ba ƴan uwa ana yin ta ne a aikace wa fi tawrati wal injili ai a cikin littafin at-taura littafin annabi Musa alaihi salam wal injili da kuma littafin injila littafin da aka ba mu annabi Isa alaihi salam min at-targhib fi mahabbati ma hum muttafiquna alaihi a ciki akwai kwadaitarwa game da soyayyar Allah abinda duk sun yi ittifaki akai yadda aka umarce mu cewa mu so Allah a cikin alqur'ani to a cikin at ma an umarce su da su so Allah haka a cikin injila an umarci kiristoci su so Allah akwai kwadaitarwa a game da san Allah a cikin Attaura da injila kamar yadda yake a cikin alqur'ani amma sun yi aikata da gaske a'a hatta inna zalika indahum a'zam wasayan namusi har ya zama a wajen su mafi girman wasiyar da al-mala'ika jibrilu alaihi salam ya zo da ita a cikin addinin su ita ce soyayyar Allah madaukakin sarki fa fil injili a'zamu wasayil masihi a cikin injila wato new testament littafin annabi isa mafi girman wasiyar da annabi isa alaihi salam ya mabiyansa an tuhibba Allah bi kulli qalbika wa aqlika wa nafsika wannan aya ce a cikin a cikin injila a cikin new testament an tuhibba Allah kaso Allah bi kulli qalbika da dukkan zuciyarka wa aqlika da hankalinka wa nafsika da ranka gabaki daya haka aka rubuta a cikin injila amma kuma me wannan rubutu ne kawai ai babu aikace daga cikin mutanen da suka fi muna ma Allah madaukakin sarki ladabi a cikin halittar da Allah madaukakin sarki akwai yahudu da nasara har yau har gobe suna cin waɗanda suka fi muna nama Allah madaukakin sarki ladabi domin a cikin su ne aka rika samun waɗanda suka rika kashe annabawan Allah wa qatlihimul anbiya annabawan Allah su ne mafiya waɗanda Allah madaukakin su ne masoyan Allah na gaba gaba amma kuma a kashe su ba ɗaya ba Qur'ani cewa wa qatlihimul anbiya da kashe war annabawan da suka yi ba annabi dai suka kashe ba kuma sun ce su masoyan Allah ne sannan yahudu da nasaran nan masu cewa su masoyan Allah ne a baki su suka fi kowa rashin maganganu suka fi ma Allah madaukakin sarki maganganu na rashin ladabi sannan ga canza littafin Allah da suka rike yi sannan ga cin haram duk abin da Allah ya ce baya so to sune gaba gaba wajen aikata shi har yau har magajin gobe to ina soyayya da suke ma Allah madaukakin sarki ashe a baki ne so daga kowa zai iya iddia'in abu a baki da baki ka ce kai kaza ne to amma kai ne yanzu ka gana ma ka ce kai ne shugaban kasar Najeriya kai ta faɗa sai ka zama ko a gangamo ka ce kai ne gwamnan jihar ko ka ce kai ne sarkin garinku ko ka ce kai ne ciyaman na garinku ko ka ce ka naɗa kanka kansila ai ta ce maka honorable ko ka ce kai ɗan majalisa ne to za ka iya da baki musamman wannan zamanin namu na hauka da ake ciki kowa zai iya faɗin abin da ya ga dama ya rubuta abin da ya ga dama ba wanda zai zo ya bi ba'ati to kowa zai iya wannan so da ka ce kai masoyin Allah ne a baki kai masoyin manzon sama ne wallahi abu ne mai sauki amma inda ake tantance abubuwa shine sai an zo ga aiki sai a gani ka tsaya akan wannan soyayya da abin da take hukunta sharɗan soyayya ka tuka to so da ka yahudu da nasara ga abin da aka faɗi musu an tuhibba Allah bi kulli qalbika wa aqlika wa nafsika ka so Allah madaukakin sarki bi kalbika da dukkan zuciyarka zuciyarka ya zama soyayyar Allah ita ta mamaye ta wa aqlika sannan tunaninka kwakwalwarka ya zama tunanin Allah ke juya ta sannan wa nafsika gabaki ɗaya kanka ka ba Allah madaukakin sarki ya zama soyayya Allah ke juya haka aka ce musu amma fa baddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum wannan nan da suka yi kafirci yahudun nasara sai suka juya ba san Allah a tare da su yahuda sai da suka aje a taura gefe guda suka kirkiro littafin da suke ce masa talmud suka kirkiro talmud miyagun maganganu ne a cikin talmud wanda kare ba zai iya ci ban aka alade ma ba zai iya ci ba dan alade ai yafi kazanta fiye da kare alade ba zai iya cin waɗannan maganganun da suke cikin at-talmud ba kuma ana iddia in cewa littafin Allah والنصارى yadda'una قيامهم بهذه المحبة kiristoci suna iddi'ai da baki suna ikirarin cewa wai sun tsaye akan wannan soyayya wa annama hum fihi min az-zuhri wal ibadati sannan abinda suka kirkiran makansu na zuhudu gudun duniya wal ibadati da kuma ibadar da suke yi huwa min zalika yana cikin wannan wai soyayya Allah ce to hatta zuhudin yau kiristocin yau shi yasa Sheikh Ahmad Didat rahmatullahi alaihi ita shi ba kiristocin da ke bashi mamaki da dariya kamar kiristocin wannan zamanin hatta zuhudin ma yanzu ina yake akwai wanda ya kai san duniya yanzu shi kan shi wakilin da suke cewa shine wakilin annabi isa yau a duniya fafa goma rigar shi kawai da yake sa aka baka ita to ka gama yin kuɗi da silikin alharini ake ɗinka masa riga duk rigar da fafaroma zai sa alharini ake ɗinkawa da alharini ake ɗinka masa to alharini nawa ne yadi a ina ma za ka gan shi sai su can da suke sa kayan su. dama mu haramun ne namiji ya sa to da shi ake masa ɗinki to ina zuhudu kuma wai shi ne wakilin annabi isa alaihi salam yau a duniyan ana magana shine wakilin annabi isa shine mai yada bishara ta annabi isa alaihi salam a yadda suke faɗi annabi isa alaihi salam da'awarsa abin da ya zo da shi shine kyamar duniya daga cikin maganganunsa da ake ruwaitowa yana cewa innamad dunya qantaratu wala wa la ta'muha yace duniyar nan kamar ruwan ruwa ne kawai abin nan ruwa ne kawai kogi ne yace ku tsallake ka ku tsaya ginawa ana gina kogi ka tsallake ka yi ka wuce to haka ya faɗi to amma yanzu akwai wanda ya kai su handama da babakere da san duniya to wai wannan zuhudin da suke cewa suna yi zuhudin zuhudin da aka muna na ma'anarsa domin mu kama musulmai yau ai mun zalunci kalmar zuhudu a cikin mutanen da suka zalunci kalmar zuhudu har da mu wasu daga cikin musulmai yau me me ake ce zuhudu mafi yawancin musulmai ba su san me zuhudu ba to haka su ma waɗancan kiristocin na da can masu cewa suna zuhudu suna ibada ba su san me zuhudun ba sannan ibadar da suke ibada ce ta jahilci domin a duniya babu wanda ya kai kirista jahilci amma kuma yana iddiayin bautar Allah shi yasa duk abin da ya zo masa kawai sai yanzu da yau zaka dauki kiristancin da ake yi a duniya ka kasa shi gida goma kashi takwas din da ake yi kiristanci da ake yau kashi takwas a cikin goma duka bid'a ba ko ɗaya a cikin injila babu a new testament babu hatta new testament din wanda aka jirkita shi kashi takwas a cikin goma duka kirkira aka yi ba shi so da wani addini ne da yau kawai wani ya ga dama sai zai canza shi sai ce abu kaza yake son ayi abu kaza ake son ayi to shikenan sai a canza shikenan kowa na da dama in ya kai matsayin da ake girmama shi mabiyan shi suke bi girmama shi yazo ya ce ga abin da yake son yayi a cikin addini to haka wasu suke son musuluncin mai koma haka wasu suka mai da musuluncin mu yau kawai wani kato in ya ci ya koshi sai yanzu sai ya ce ai abu kaza za a yi yana da mabiya shikenan kawai sai a kirkiro wannan abu sai a mai da shi ibada akan shi za a bauta ma Allah kuma a hukunta duk wanda bai yi shi ba a ce makiyin Allah ba musulunci yake ba wa hum bara'un min mahabbatillah alhali waɗannan kiristocin sun yi hannun doki sun yi sun yi sun yi hannun riga da soyayyar Allah ba masoyan Allah ba idza lam yattabi'u ma ahabbahu tunda matukar ai ba su bi abinda Allah madaukakin sarki ke so ba babban abinda kiristoci za ka gane cewa su ba masoyan Allah ba ne zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam suka musa shi suka ki yadda da shi annabi sama shine masoyin Allah wanda Allah bai halicci wani masoyin sa kamar shi ba me yasa da annabi sama yazo suka ki imani da shi da can ai rantsuwa suke yi la in ja'ahum rasulun la yakununna ahda min ihda al-umam shi za su kowa shirya falamma ja'ahum nadhirun ma zadahum illa nufuran istikbaran fil ardi wa makra sayyi la ja'ahum nadhirun ba rasulun ba nadhirun la yakununna ahda min ihda al umam falamma ja'ahum nadhirun ma zadahum illa nufuran istikbaran fil ardi wa makra sayyi sai makirci sai abin da rantsuwa da suke yin annabi ya zo da mai gargadi ya zo to za su fi zama kowa daga ɗaya daga cikin bayin ma'um al'ummatan da suka fi shirya amma da ya zo musu mai ka sai suka gudu suka kibinsa suka shirya makirci ya za su ga sun gama da shi har yau ƙiyayya kiyayyar da makiya musulunci suke ma musulunci raguwa take ko karuwa take Ninnin kuwa take balittaba'u ma askhata Allah ai waɗannan kiristocin ma sun bi abinda ya fusata Allah ne wa karihu ridwanahu kuma sun iyaddar Allah fa ahbata a'malahum sai Allah ya bata aikin su wallahu yuridu al-kafirin Allah kuma dama yana kin kafirai wa yamqutuhum kuma Allah yana kace su ya tanadan musu azaba wa yal'anuhum kuma yana tsine musu albarka so daga duk mutumin da yake iddia'in shi masoyin Allah ne to za a gan shi gaba gaba wajen son abin da Allah subhanahu wata'ala yake so da aikata shi da aiwatar da shi da nisantar ababen da Allah maɗaukakin sarki baya so da kuma kin waɗanda Allah baya so da kuma kin abin da Allah maɗaukakin sarki shi ma yake ki wa huwa subhanahu yuhibbu man ƙa'ida kuma Allah maɗaukakin sarki yana son duk wanda yake son shi in ka soyayyar da kake ma Allah ta gaskiya ce to Allah zai so ka <laughs> kun ji sharadi in kana son Allah Allah zai so ka la kinu an ya al-abdu muhibban lillahi ba zai yiwu ba bawa ya kasance masoyin Allah wallahu ta'ala ghayru muhibbin lahu Allah kuma ya zama shi kuma bai san shi ba zai yiwu ba in kana son Allah da gaske to Allah mana kusin sarki zai so ka amma sharaɗin shi ne kana son shi da gaske wannan cika sharaɗin shi ne aiki cika sharaɗin shi ne aiki in an cika sharaɗin duk wanda ya cika sharaɗin soyayya Allah to Allah zai so shi بل بقدر محبة العبد لربه يكون حب الله له gwaggwadon yadda bawa yake son Allah gwaggwadon shi ma yadda Allah zai so shi haka Allah yake mu'amala da bayansa gwaggwadon yadda kake son sa kake tsara ibadinsa kake biyayya ga manzansa sallallahu alaihi wasallam gwaggwadon shi kuma yadda zai so ka wa in kana jaza'ullahi li'abdihi a'zama duk da cewa kuma ai sakamakon da Allah madaukakin sarki zai ma bawansa ya fi girma ai bayan ya soka kuma sai maka sakamako to kawai misali a ce ba sakamako wanda dole dama akwai sakamakon amma ka kaddara ba sakamako sai Allah ya ce tunda kana son shi shi ma ya ce yana son ka bai ishi mutum ba wannan ba to kuma bayan wannan kuma akwai sakamako domin haka nan kawai Allah ba zai so ka ba kuma shikenan zai kyale ka a'a dole akwai sakamako da zai biyo bayan wannan soyayyar da Allah madaukakin sarki yake maka haka Allah yake mu'amala da bayinsa kama fil hadisi sahihi ilahiyyi kaman yadda ya tabbata a hadisi sahihi hadisi qudsi hadisi ilahi hadisi kudusi hadisi rabbani shine hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce Allah ya ce kaza amma kuma magana ba a cikin Qur'ani take ba mun gane ba a cikin Qur'ani take ba shine ake ce masa al-hadithul to hadisi an Allah ta'ala daga Allah madaukakin sarki annahu qala Allah da kansa yace man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi zira'an duk wanda taqarraba ilayya duk wanda ya nemi kusanci da ni shibran dani daya taqarrabtu ilayhi zira'an ni kuma zan kusance shi zira'i daya kamu ɗaya ke wa man taqarraba ilayya zira'an duk kuma wanda ya nemi kusanci zuwa gare ni da kamu ɗaya taqarrabtu ilayhi ba'an ni kuma zan kusance shi da yadi ɗaya shine ba wa man atani yamshi duk wanda yazo waje na yana tafiya a hankali a ataituhu hawala ni kuma zan zo masa da gaggawa haka Allah madaukakin zaki ya faɗi iyakar kusancin ka da Allah subhanahu wata'ala iyakar kusancin shi gare ka in ka nemi kusanci da shi to shi kenan shi yasa sai kaga Allah madaukakin sarki ya hana ka kwanciya hankali ya hana maka natsuwa saboda me kai nisa da shi ba yadda za a yi kana tsara dokokin Allah madaukakin sarki Allah ya sa maka kuncin zuciya wannan inshirahu sadaq ba abin da ya fi shi tsada a duniya ka zauna zuciyarka lafiya talau ba ka da tashin hankali kana da natsuwa kana da unsi baka da wahsha baka da rikicewa baka da hudu baka da kai mutum ya ciwo ya tashi wai da safe wai yana jin haushin kowa saboda ne me dalili wai kowa jin haushin shi yake kai nisa da Allah dole ko ka ji haushin kowa kai kanka kana jin haushin kanka irin shi ne yake kai ai wasu lalace wasu ta kai shi kenan sai mutum ya ce ya kashe kanshi in ko bai kashe kanshi a fili ba ya kashe kanshi a zuciya shine kawai sai a ce zuciyar mutum ta tsinke ya samu abin da laraba suke ce mishi zabha zabhatu sadriyya kawai kirjin zuciyar shi ta ta fashe ya ta tsinke kawai shi kenan ya mutu haka nan ya kwanta lafiya ne yayi nisa da Allah ba zikiri ba ambatan Allah ya za a yi ba ka ambata Allah ka tambayi musulmi ka ce yaushe ka da karanta alkur'ani ya ce shi ya manta saurara yaushe ka da ya ce shi ya manta kana zikirin safe kana zikirin maraice a duk abin da Allah kukin zaki ya ce sallah in yazo zai yi ta bai san abin da yake yi ba amma duk surutun duniyar nan da shi yake ya za a ya zuciyarka ta natsu shine sai Allah kukin zaki sai kulle maka kowai. shine man yurida an yudhillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan annama yas'adu fi as in Allah madaukakin sarki ya nufin bawan sai lalace to yaj'al sadrahu dayyqan harajan sai Allah madaukakin sarki ya kuntata masa zuciya ba zai zama yana da natsuwa ba ko kaga yana dariya to kawai yaƙe ne amma zuciyar ba ta dariya ana son zuciyarka ta yi dariya zuciyarka ta zama cikin farin ciki iya neman kusancinka ga Allah subhanahu ta'ala sai Allah wani sai Allah ya fitine shi da matar shi sai ta kuntuma kuntuka mishi tsiya ka saba ma Allah sai Allah ya baka salifa imra'atun salifa zama ce ta kuntuma ka maka tsiya baka ba Allah ba ya za ya tafi ka wani 'ya'ya. sai ka gwaggwadon yadda kake bin Allah subhanahu wataala kake tsara dokokinsa kake tuna shi ya zama abin ka, abin ambatanka ko da yaushe dokokinsa kana bin su sau da kafa kana tsare su ababen da ya hana kana yin kokari wajen tsara kanka sai Allah ya baka natsuwa yanzu da za ka koma can baya magabata me yasa duk irin cututtukan da ake da su na zamani ba su da su in an tashi sai a ce abincin da ake ci ne wallahi ba shi kadai bane hadda saban Allah kwarab kawai mutum ya lalace cikin dan karamin lokaci wani mutum ya je ne ya zamo ne gashi ba zuwa zuciya wannan shine alkawarin da Allah subhanahu ta'ala ya mana daidai gwaggwadon yadda kake neman kusanci da Allah daidai yadda Allah shi ma zai kusance ka ya ƙaunace ka ya tallafa maka a cikin rayuwa ya baka natsuwar rayuwa ya sa ka zauna lafiya wanda yau shine abin da duniyar nan ta rasa ciwo na ka'aba yau Marzul ka'aba ciwon damuwa shike gudanar da duniya natsuwan nan an kasa samunta ga dukiya ga abinci mai kyau ga manya-manyan gidaje ga motoci masu kyau masu tsada amma babu natsuwar zuciya babu ishirahu sadri zuciya bata natsu ba to duk mutumin da zuciyar shi bata natsu ba bai da kwanciyar hankali ba abin da zai kwanta mishi da hankali shine karshe sai mutum ya zo ya halaka in Allah bai masa gamdakatar ba sai ya je ya ce to bari ya ka shaye shaye wai shaye shaye ne zai kwanta mishi da hankali kaga shi kenan ya tafi bari ya sha ya zama seti Allah shi kyauta shi wannan soyayyar Allah maɗaukacin sarki dai tana samuwa ne ga gudan yadda ka tsara dokokinsa wa qad akhbara Allah subhanahu annahu yuhibbul muttaqin al muhsinin was sabirin wa yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin ai Allah ya bada labari cewa annahu yuhibbul muttaqin yana son masu takawa ya mana irin kwatankwacin wannan batun a baya Allah ya ce yana son masu takwa me takwa at-taqwa imtithalu awamirillahi wa jtinabu nawahihi Allah yajidaka Allah haythu nahaka wa Allah yafidaka haythu amarak aiwatar da abubuwan da Allah ya ce kai da nisantar abubuwan da yake ya hana shi na ke ce matakwa a wani ta'azirin suka ce Allah ya daka Allah haifu haka kada Allah ya same ka inda ya hana ka wa Allah ya fi daka haifu amarat sannan kai ya rasa ka inda ya baka umarni ya ganka a masallaci kai ya ganka a gidan dambe ko kai ya ganka a gidan caca kai ya ganka a gidan karuwai kai ya ganka a gidan shaye-shaye duk waɗannan tsara dokoki kenan na Allah madaukakin sarki wayar ka a ɗauka a gani in aka duba abin da za a gani shine wayar ka musulma ce mummuna taqiyya ba wayar ka fasika bace ko fajira akwai waɗanda wayoyinsu fajirai ne fasikai mujirman wayoyi ne babu abin da ke ciki illa saban Allah madaukakin sarki abin da ake gani da abin da ake ji a wayar kai zama in an duba ta abin da za a gani shine abin da Allah ke so a gani dokokin Allah madaukakin sarki qur'ani kasa kake karanta kake ji hadisan manzo Allah sama wa'azo zan malamai shikenan to Allah na san masu wannan sifa muttaquna kenan masu taqwa Allah na san su almuhsinin kuma Allah madaukakin sarki yana san masu ihsani masu ihsani sune waɗanda suke bauta ma Allah madaukakin sarki kamar suna ganin Allah in ba su ganin shi to shi yana ganin su shine ihsani ai duk da ihsani matakai biyu ne akwai al-ihsanu ila Allah ko ma Allah akwai al-ihsanu ma al al-ihsanu ma al-haqqi Allah kenan kyautata ma Allah madaukakin sarki shine an abu da huka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ka bauta masa kamar kana ganin sa in kai baka ganin shi to shi yana ganin ka sai al-ihsanu ila al-khalq kyautata ma bayin Allah su kuma an tu'amila kullu makhluqin bima yula'imuhu kamar yadda dan fodiyo rahmatullahi alaihi yake cewa wa ashirtu kulli jalisin bima yula'imu na zauna da kowa da abin da ya dace in zauna da shi shine ihsani al-ihsani lil khalq ala al-aqall idan baka amfanar ba to kakka cutar in kana zaune da bayin Allah in baka amfane su ba to kakka cutar da kowa mun gane an tambaya al-imam al-hasan al-basri menene al-ihsani lil khalq Ya yace khafful adha ihtimalul adha wa badlun nada ce khafful adha kaka cutar da kowa ihtimalul adha sannan ka yi haƙuri in an cutar da kai ka yafi sannan sai badlun nada sai mataki na ƙarshe shi shine fi wahala shi ne kuma ka yi kyauta ka riƙa badawa na farko baka cutar ba na biyun an cutar da kai ka shanye na uku ka da awa. to da waɗannan sufufin guda uku za ka mallaki mutane sai dai mutum ya kai la'imi in mutum ya zama la'imi to ba da ka iya da shi in ka ba shi ma sai ya zage ka in ka wuce akwai yau su suka fi yawa a cikin mutane waɗanda ake kyautata musu su ce kai wawa ne baka san abin da kake yi ba Allah shi kyauta su Allah na san masu wannan sifar ta ihsani والصابرين سنة الله ينا كما تجوريا ما الصبر الصبر شيني تبتع عن أبو قوموا وهلسا شيني كشما الصبر جوريا ka juriya Allah yana san masu juriya. rayuwar nan tana gudana ne idan akwai juriya ba abin da za ka samu ba tare da ka jure ba har masu sabon Allah ya juriya suke yi yayi da wannan juriyar tasu mutum ya yarda da duk abin da zai fa'ar da shi ya jure ya ci gaba da yi to kai da kake bin Allah kai ne ya fi cancanta ka jure a zaga a duka a faɗi duk abin da za a faɗi amma ka tsaya a kan wannan manufar taka to Allah na san masu wannan sifa wa yuhibbu tawwabi sannan Allah yana san masu tuba wannan da in sun saba ma Allah sai su dena su istighfari su dana sai sannan kuma makwafin wannan mummunan aikin da suka yi sai su aikata abin alkhairi tuba ke wannan tuban yan uwa yana ba da wahala malamai suka ce yana da matakai guda uku ko yana da sinadarai guda uku da su suke yin sa shi tuba akwai al'unsurul ma'arifi akwai al'unsurul wijdani akwai al'unsurul amali al'unsurul ma'arifi shine ka san ma saban kace domin wani yana saban ma bai san sabo yake ba ka yadda saban kace shine al'unsurul ma'arifi sanin sabo a matsayin sabo to mataki ne na alamar mutum zai iya tuba yanzu ya za ka yi da mutanen da suke cewa su su shedan ne abin su, kana jin za ka iya shirya da waɗannan shedan suke bauta mawa sannan manzansu shine dajjal suna jiran shi bai zo ba amma zai zo so da ka suna nan suna jiran su ma'buduhum ash-shaytanu iblis sannan wa rasuluhum ad-dajjal al-masih ad-dajjal yanzu wannan ne zaka ka shirye da su bauta fa suke ma shaydan kaga me zaka iya musu to tuba matakinsa na farko shine mataki na mutum ya san cewa saban yake yi dan baka gane sabo kake ba to me zaka yi shi yasa ai malamai suka ce bid'a ta fi wahalar tuba fiye da saban Allah saboda me yin bid'a shi gani yake yi shi shi bawon Allah ne Allah yake ba ba kuma sai ma ya shiga aljanna sannan kai in ka samu zaka shiga sannan zaka shiga to wannan ya zai ka shirye da shi sai dai kai ta yi kai ta yi kuma duk yadda kai wa'azi to sai ce ai shi kake ka tada kura da shi kake kuma duk laushin muryar ka sai ya ce ka zagai in mai bid'a sai ya ce ka zage shi sai dai ba za ka faɗe ta ba kana faɗin sunanta to zai ce ka zage shi wannan kalmar kana cewa bid'a to kawai ka zage shi ta faɗin sunan shi ba ba san sunan baban shi ba mu Hausawa ai zagin baban mutum ake yi sai an kira sunan baban mutum sannan sai a zagai kaga shine wannan to al'unsur al-ma'rifi kenan sai al'unsur al-bidani bayan mutum ya san sabo ke saban ya dame shi a zuciyar shi alama ce ta tsoron Allah mutum ya saba ma Allah ya rika jin saban ya dame me yasa yi kaga mutum ya da yana kuka yan kwanakin nan daga jiya ne ko shekaran jiya a rika yaɗa wasu fira tsohuwar fira ce da BBC suka yi da wasu yan mata guda biyu yan Kano masu shaye-shaye shaye-shayen wiwi akwai tayar da hankali a cikin wannan fira amma za ka gane bambanci tsakanin su biyu ɗaya ta yadda abin da take sabo ne kuma har ta addu'a tana fatan cewa Allah madauki suke fitar da ita a ciki ita ko ɗaya a mankar take ba ta ce ina ai ba za ta taba bari ba mm. kaga bambancin su daga cikin darussan da duk wanda ya saurari wannan firar ya kamata ya fitar shine bambanci tsakanin waɗannan ƴan matan guda biyu da ta farkon da ta biya ta farkon tana nuna ita cikin da na sani take akwai akwai wujidani a tare da ita tana cikin damuwa ta ce ba ta ma yadda uwarta ta gane iyayenta su gane abin da take ita ko wancan ta ce ina tana ma da yara duk wanda ya ce zai taba ta to su farka shi ana ma firar da ita a arkice take Maganar magana ma ga ta nan kawai yin ta take biyar da ta ga dama kaga akwai bambancin su wannan akwai al'unsuru wujidani a tare da ita ana mata fatan da izinin Allah Allah zai shiryatar da ita amma wannan babu alama shirya a tare da ita sai dai Allah shi kyauta sai wani abin da Allah ya yi hukuma ma ta san da ita haka ta ce to kaga al'unsuru wujidani kenan a tuba sai al'unsuru al'amali al'unsuru al'amali shi kuma shine aiki ba a tuba ba tare da kuma an canza ba sai an yi aiki na tukuru a bar waɗanda ake saba ma Allah tare da su wajen da ake zuwa a yi saɓan a daina zuwa duk abin da zai jawo mutum saban in waya ce mutum yake saba ma Allah da ita to sai ya aje ta gefe guda kawai me amfaninta wai da za ta kai mutum wuta sai ya aje ta tunda in ma damar yana tare da wannan wayar to zai cigaba da saba ma Allah sai je nemo wanda ba a sa ma data ko ya ci da kawai a kira shi ya kira sauran waɗancan miyagun abubuwan da ake yi da waya sai an sa data wanda ake shiga ta internet a turo masa bayanai ko a ya tura sai ya bayar ya aje ta gefe guda kun ga waɗannan su ne to Allah na son masu irin wannan tuba wa yuhibbul mutatahhirin sannan Allah yana son masu tsarkaka tsarki da ma'anoninsa da yawa daga ciki akwai at-tathhirul qalbi akwai tsarkake zuciya sannan daga ciki at-tathhirul badani tsarkake jiki sannan at-tathhirul makani tsarkake inda mutum zai bauta ma Allah madaukakin sarki wannan suna cin manya-manyan nau'ukan tsarki guda uku tsarkake zuciya tsarkake jiki tsarkake tufafi shine at-tathiru al-malbas tsarkake tufafi sannan kuma sai a tathiru al-makani tsarkake wuri to Allah na son masu wannan sai sa aka shar'anta mana alwala alwala tasirin ta ne fa manya-manyan tasiri akwai a tashirul qalbi akwai a tafhiru albadani a cikin alwala kuma hadisi ya zo da shi manzo Allah sama a hadisin Bukhari da Muslim manzo sama ya faɗi cewa duk lokacin da bawa yake wanka yake alwala to duk gabar da ya wanke sai zunuban da ya aikata sai sun zuba yana wanke zinubansa ne Kin mutum ya wanke huska to zunuban da ya aikata da huskarsa ya wanke su in ya wanke hannunsa to zunuban da ya aikata da hannunsa ana fatan ya wanke waɗannan zunuban haka na tattaki da ƙafa haka in ya kurkura baki zunubin da ya da baki ana fatan ya wanke shi kaga a tathirul qalbi kenan sannan sai a tathirul badani manzon Allah sama ya ya buga mana misalin alwala da mutum yake so biyar a rana da sallah sau biyar كمثل نهر غمر جاري Jari, Alababi. أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات kaman mutum ne a bakin gidansa akwai koji amma wannan zamanin sai ka ce yana da wani bayinsa wanda yake mai tile sannan a cikin bayin nan akwai wani medicated soap wanda sabulu na na likitanci na kula da lafiya da shi yake wanka kullun sai wanka kuma sau biyar zaka ga da tare da shi haka ba za ka ga ta a tare da shi to kun ga duk su ne waɗannan to Allah yana son masu tsarki bal huwa yuhibbu man fa'ala ma ma umira bihi min wajibi kai Allah ma na son duk wanda ya aikata abin da aka umarce shi na wajibi kana Allah ya ce ai sallah kana yin sallah to Allah na san ka amma sharadin shine kai sallar da Allah ya ce ayi ba ta shata ba Allah baya ansan sallar shata sannan Allah baya baya karban yar faki sallar yar faki da ta shata Allah ba ruwan shi da su bai saukar da su ba sallan manzon Allah ta sama sallu kama ra'aytumuni usalli ita ce Allah sallar da Allah ke ansa sallar da yace manzon sa zo ya karantar da mu aka gayyace shi sama kowane hukunci ana saukar da shi a ƙasa ne amma da za a wajabta sallah sai aka gayyaci annabi sallallahu alaihi wasallama gayyata ta musamman ya tafi inda babu wanda ya taba zuwa wajen sai shi ya je karɓo sallah sannan ya dawo annabi sama kuma ya zauna shekara shekaru yana karantar da sallan yana karantar da sallan Ha hawa minbari yake yana nuna yadda ake sallah in ya gama ya ce ma sana'atu zalika li ta'tammu bi wa li ta'lamu salati na yi haka ne saboda ku koyi da ni kuma ku san yadda nake sallah to irin ta ake magana kanta tun daga kiran sallah tun da abin da ya shafi iqama abin kai tun kafin ma nan tun daga tsarkinka ya tsarkinka yake tsarkin gaske kake koko ba tsarki a zo kiran sallah kiran sallah da kake daidai ce irin daidai daidai kake kiran sallah a zo iqama a zo cikin sallar ya kayan cikin sallar yake to duk wannan Allah na san in mutum yi wannan na wajibi wa mustahabbi kai idan kai mustahabbi ma Allah na son ka ka shigo masallaci in ba wani dalili yake mai karfi ba to kai raka'a bi kafin ka zauna mustahabbi kafin sallah azhar kai sallah raka'a biyu mustahabbi ne ko raka'a hudu bayan sallah azhar kai raka'a biyu ko raka'a hudu mustahabbi ne kafin asuba kai raka'a biyu mustahabbi ne da sauransu kafin magriba kai raka'a biyu mustahabbi ne kafin sallar isha'i kai raka'a biyu mustahabbi ne sannan ka tashi da daddare kai sallah mustahabbi ne to in kai Allah na son ka kama fil hadisi sahihi kaman yadda ya zo a cikin hadisi sahihi shi ma dai wannan hadisi wannan hadisin malamai ya shahara a wajen malamai suna ce mishi hadisul waliyyi hadisul wali hadisin da ke bayani akan waliyin Allah ta yaya ake zama waliyai la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu bawa na ba zai gushe yana neman kusanci zuwa gare ni ba ta hanyar aikata nafilfili nafilfili abinda ba a ce maka tilas sai kai ba su ana yin su ne domin ƙarin lada hatta uhibbahu har sai na so shi so daga in kana nafilfili zaka zama masoyin Allah fa idza ahbabtuhu idan na so shi kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi sai in zama ni ne nake kula da jinsa sa wanda yake ji da shi sai zama ba zai ji komai ba sai alheri wa a basarahu alladhi yubsiru bihi sannan zan zama ni nake kula masa da ganinsa sa wanda yake gani da shi ta yadda ba zai ga komai ba sai alheri ba zai kalli komai ba sai abinda Allah ya yarda da shi kun gani to kun ga ashe da nafil ma. mutumin da yake nafulfuli Allah na san sa haka nafulfulin azumi ga nafulfulin azumi nan da yawa salatatu ayyami min kulli shahr kowane wata mutum ya azumi uku wala siyama ayyamul bidhi musamman ma kwanakin farin wata mutum ya yi su sha uku sha hudu sha biyar sannan azumin litinin da alhamis duka mutum ya waɗannan da sauransu haka na filfili na sadaka bayan mutum mai dukiya ne ya yi sadaka ya yi zakarsa to kuma ya rika sadaka ya rika kyauta duk wannan yana cikin na filfili to in mutum yana wannan Allah ta'ala zai so shi so daga ita ce ka'ida so daga Allah na san dukkan mutumin da ya aiwatar da wani aiki na ibadarsa Allah na san shi shi yasa ka shedin ka kasance kana da sakaci a game da waɗannan saboda Allah subhanahu ta'ala ya ganar da mu Allah subhanahu ta'ala ya shiryatar da mu ya albarka a cikin rayuwar mu ya tsare mu daga miyagun ayyuka ya sa mu zama masoyan Allah madaukakin sarki